واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها da قبل littafin اللتاف شيء مسلم يومنا سافير asabar. Ashirin ga watan goma watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa na da shekara 1443 wadda ta yi daidai da ɗaya. ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara 2022 muna cikin kitabu sala littafi na hudu ko na biyar da ke cikin jerin ƙananan littattafai 54 ko 63 da ke cikin wannan littafi na sayo muslim karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na goma hadisi mai lamba 33,394 a cikin baka yau insha Allah za mu tashi farkon babi na goma sha ɗaya hadisi na 34 hadisi mai lamba 394 a cikin baka Allah ya taimake mai sa mu dace imam muslim Allah ya ji kansa ya ce babu wujubi qira'atil fatiha fi kulli raka'a babi da zai bayanin wajabcin karanta fatiha a kowace raka'a ta sallah wa innahu idza lam yuhsin al-fatiha da kuma bayanin cewa idan shi mai sallah bai iya fatiha ba wala amkanahu ta'allumuha kuma ya kasa ikoye ta saboda yanzu musulunta ko kuma a yayi yayi ya gaza tara mata ya tsara lahu min gairiha to ya karanta abin da i sauƙaƙa gare shi na daga wani fatiha ɗin Muy عفوا باب تسبيح الرجل وتسفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة babi na 23 za mu tashi karatun da ya gabata mun tsaya babi na 22 hadisi mai lamba 274 a cikin baka shi ne muka tsaya ƙarshen hadisin ainihin almugira wanda suka zo tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tara Abdurrahman yana sallah har zai je tsaye dakatar da shi ko ya ce da shi ga annabi ya zo annabi ya ce kyale shi babu tasbihin rajuli wa tasfiqil mar'ati idza nabahuma shay'un fi salah babi da zai bayanin cewa namiji zai yi tasbihi mace kuma za ta yi tafi idan wani abu ya bujiro musu a cikin sallah wanda baya cikin ayyukan sallah ko ya sa sallah din ta sami wani tasgaro liman yayi rafkannuwa to sai a tunasar da shi maza sai su ce subhanallahi amma su mata sai su yi tafi kuma tafin ba cikin hannu da cikin hannu su za su yi ba a'a bayan tafin hannun dama da cikin tafin hannun hagu hadisi na 106,422 a cikin baka haka ne ku? قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ها حول سند قال وحدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول wannan hadisin imam muslim ya kawo shi da sanadi guda biyu sanadin abubakar bin abi shaiba da amrunin naqir da zuhair bin harb da kuma sanadin harun dan ma'ruf da harmala dan yahya amma duk suna tikewa zuwa ga abi hurairah Allah ya kara masa yadda cewa ba hurairan Allah ya kara masa yadda yana cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tasbihu lirrijal wata sfiƙulin nisa ce shi tasbihi na maza ne tafi kuma na mata ne za da har malatu fi riwayete har mala ya yi ƙari a cikin riwayarsa ƙalibin shahab ibn shahab ya ce وقد رأيت رجالا من min العلم يسبحون ilm yusabbihuna wa yushirun yace naga waɗansu mutane daga cikin ma'abota ilimi ma'ana daga cikin malamai suna yin tasbihin kuma suna yin nuni zuwa ga liman idan yayi kuskure ko idan wani abu ya faru a cikin sallah an gane ku to ma'allu ana cikin hadisin shine yace at-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu lin-nisa maza in wani abu ya faru a cikin sallah sai ce subhanallah kamar inda liman zai zauna sai ya miƙe ko inda zai miƙe sai ya zauna da mantuwa to wannan sai da shi subhanallah ko inda zai ɓoye karatu sai ya bayyana sai a ce da shi subhanallah ko inda zai bayyana sai ya ɓoye ko kuma ya ɗago da ya kamata ya tafi ruku'u sai wuce ita fi sujada ko daga sujada farko sai dago ya miƙe to duk wannan sai a ce da shi subhanallahi amma idan mata ne sai su yi tafi mun ji ba tafin hannu da tafin hannu za su hada ba a'a tafin hannun dama shi za su buga a cikin tafin hannun hagu an gane to wannan sai ba da labari cewa galiman cewa wani abu ya faru a cikin sallah da aka sai yi kokari ya gano menene kuma ya gyara har malayi ya ce ya ga ibn shabi ya ce ya ga waɗansu malamai suna yin tasbihin kuma suna nuni eh za ka gani har yanzu ana yi eh, mutum sai dan nuna haka kamar tashi za a yi za su liman ɗin ba gani zai ba amma kuma ainihin wato haka dai ainihin ɗabi'ar malamai ta tafi akan irin waɗannan abubuwa an gane to wata fa'ida kuma wannan hadisin daga cikin hadisan da malaman da suke ganin sautin mace al'aura ne ga mutumin da yake ba muharraminta ba suke kafa hujja da shi saboda mai suka ce a ah, to in haka ne ya sai a kyale ta ita ma ta tasmihi an gane sai a kyale ita ma sai ta ce subhanallah amma sai aka ce a ita tafi za ta yi tafin ma kuma har aka ce ga yadda za ta yi saboda me kada abin i zama fitina kuma cikin tafin hannu da tafin hannu kare to kamar yadda suka saba wajen yin gadarsu da sauransu su yi irin wannan kuma wani abin ya zo mummuna ya faru a cikin sallah musamman ga shi liman ko kuma ga wasu daga cikin mamu da aka suka ce ba hana ta ta yi ainihin tasbihin ba tare cewa ambatan Allah ne sai don saboda tsiraitin muryarta al'aura ce an gane to sannan hadisin yana nuna mana tun zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mata suna zuwa masallaci bal ana nuna mana inda abin yake ma suna zama ne wuri guda ainihin babu wani abin na tsakani ko shamaki babu tsakanin maza da mata amma dai da tafiyar musulunci sai aka zuwa na samar da shamaki tsakanin maza din da mata قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض ها حول سند قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية ها حول سند قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وأن حديث سندي قداؤه حديث قتيبة سند قتيبة سعيد سند أبو قريب سند إسحاق بن إبراهيم دكا ننسزوا أبي هريرة الله يقارى مسيدا daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kwatankwacin wannan hadisi da ya gabata قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد بمثله وأن حديث سند محمد الرافع وأن يتكي شما زوى أبي هريرة الله يقارى مسيدا daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kwatankwacin wannan hadisin wa da amma a hadisin hammam ya yi ƙari ya ce fisala a cikin sallah wato tasbihin maza za su yi ne yin wani abu ya faru a cikin sallah hakanan idan mata za su yi tasbihin nan tafi idan wani abu ya faru a cikin sallah babu al'amri bi tahsini salati wa itimamiha wal khushu'i fiha babi da zai bayanin umarni da a kyautata sallah a kuma cikata kuma a yi khushu'i kankan da kai da nuna tsoron Allah subhanahu wata'ala a cikinta قال حدثنا muhammad قريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال وأن حديث دسنة زو أبي هريرة الله يقارى مسيدا يتي وترانا من زن الله صلى الله عليه وسلم يا صلى ثم انصرف bayan ya gama sallah ya yi sallama sai ijiyo ikallin mutane faƙali sai ya ce ya fulan ya kai wani alatu salata ka yanzu har yanzu baka iya sallah ba ala yanzurul musalli iza salla kaifa salli yanzu nan mai sallah ba zai duba ba in yana sallah ya gaya yake yin sallah fa inna ma salli li nafsi sallan nan fa kansa yake yi wa an gane ku wato in kana yin sallah kar ka ɗauka sallar Allah kakewa saboda Allah zai amfani da ita ko zai amfana daga ita a'a amfanin kanka yake dawowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce inni wallahi lallai ni ne muku rantsuwa da Allah la ubsiru min wara'i kama ubsiru min bayni yadayi ina gani ta bayana kamar inda nake gani ta gabana ma'ana ina ganin baya kamar inda nake ganin gaba kamar inda nake ganin gaba haka nake ganin baya malamai suka ce Allah subhanahu wata'ala ya halittar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani gani ta ƙeyarsa wanda da shi yake ganin duk abin da yake bayansa wannan abu ne da ya sha bamban da sauran mutane a cikin al'umma har da annabawa daga cikinsu wannan kuma abu ne mai sauki daga cikin abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ainihin iwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na bashi fifiko da mayyaze shi a cikin halittu an gane kuma abu ne wanda hankali ba zai ki da shi ba Haka nan shari'a ba za ta ce ba za ta yarda da shi ba a'a ga ma shari'a ta zo ta tabbatar da cewa Allah subhanahu ta'ala. ya sanya masa gani din ta ƙeyarsa da aka yace ina gani ta bayana kamar inda nake gani ta gabana da haka ne alkazi ya ce ahmad bin hanbal allah ya ji kansa da mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa wannan ganin gani ne na haƙiƙa an gane wato kamar inda yake gani da idansa ba wai a'a kamar hotonsu ake a'a inda yake ganin gaban haka yake ganin bayan kamar da ido shi ma a bayan wannan kuma ba abu ne wannan abu ne wanda yake mai nauyi ko mai nisa ba ga Allah subhanahu wa ta'ala musamman tare da ɗan gatansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wannan hadisin waɗansu malamai sun karanta min ɗin nan da man inni wallahi la obisiru man wara'i kama obisiru man bayna yadayya an gane to banbancinsu idan ka ce man sai ka ce baina amma in ka ce min sai dai ka ce baini an gane da kisra an gane to kuma duk ma'anansu ɗaya ne kawai wannan ina ganin bayana kamar inda nake ganin gabana wannan kuma ina ganin wanda ke bayana kamar inda nake ganin wanda ke gabana an gani to mahallin shaida ciki Shi shine gashi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a kyautata sallah ya ce wanda zai yi sallah i kyautata ta dan kansa ikewa duk abin da zaka yi wa kansa kana kokarin ka kyautata shi kana kokarin ka ga cewa ka ka aminta shi ka alkinta shi ta inda zai zamanto mai nagarta wanda zaka ji daɗin amfani da kuma cin gajiya da moriyar wannan abin to wannan sallah din haka take da haka in kun haɗu kuma lala gashin tinkiya kuna yin sallah kowa kansa yake wa a gani amfanin sallar kansa zai koma don na yi sallah ba kai ba na yi ba zai amfane ka ba don ka yi ban ba ka yi ba zai amfane ni ba dole sai kowa ya yi sallah da kansa amfaninta ina koma zuwa gare shi da haka matsalar sallah maslaha ce fardiyya matsala ce ta ƙashin kai kowa sallar kansa ikewa shi ne amfaninta gare shi zai koma fa'ala haddasa kusa ya batu bin sa'id amma rike binanas ana bizdinad ani laraj ana bi hurairarsa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kawal wannan hadisin shi ma da sanadi zuwa bi hurairar allah ya ƙara masa yadda cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce hal tarauna qiblati hahuna kun ga inda na sa gabana dinnan kuna ga ina gabanku fa wallahi ma fa alayya ruku'ukum wala sujudukum idan to ne muku rantsuwa da Allah ruku'unku ko sujadar ku ba ta ba su boyuwa gare ni inni la arakum wara'a zahri ina kallon ku ta bayana ma'ana ko da ina gaban ku to amma ina ganin ku ta bayana duk abin da kuke ina gani ai da haka ne kun ga yace da wannan din wane yanzu har yanzu baka iya sallah ba an gani har yanzu amma magana an yi sallar nan a gabanka an yi an yi amma har yanzu kai baka iya ba to wannan yana bayyana maka wani hadisi ma da annabi yake cewa da yawa mutum zai zo yana sallah ba shi da ladan sallar sai kaso ɗaya bisa bakwai sai kaso ɗaya bisa biyar sai rabin sallar wani mai ya sallah ba shi da komai ya dai yar dungura kawai ya tafi ya zo ya shiga cikin sau bi ta dauki bi su in an yi ruku ya ruku an dago ya dago amma bai hankalci sallar ba kwata-kwata a cikinta to kuma gashi nan da haka mutane suke yin sallah da yawa ba ta yi musu amfani saboda mai amfanin sallah ka ringa jin daɗin yin sallah amfanin sallah ɗabi'u da halaye su ringa canzawa daga marasa kyau zuwa masu kyau daga masu kyau zuwa mafiya kyau wannan shine ma'anin sallah tana yi wa mutum amfani amma kullum jiya yau to yana nuna maka cewa akwai matsala a sallah an gane to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce yanzu kai har yanzu ka kasa iya sallah kaga yanzu da annabi zai zo yanzu ga mutane suna sallah kaga wani ya shekara arba'in yana sallah wani ya shekara hamsin wani ya shekara sittin amma bai iya ba an gane kuma sallah da kuka ganta yau mutum ya musulunta yana iya yin ta saboda mai kana shiga cikin mutane kana yi kana ganin yadda ake da haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi yin sallah ba kawai cewa yi ku yi kaza ku yi kaza a sai ya tashi yayi sai ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi inda kuka ga ina yin sallah in za ku yi sallah ku yi irin wanda kuka ga ina yi saboda mi tana da saukin koya yanzu nan za ka koya to me kake bukatar sai an gaya maka shi shi ne irin kushoyi da ake bukata ka samu a ciki nutsuwar da za ka samu kankan da kai da za ka yi ga Allah yadda za ka mai da al'amarinka ga Allah irin addu'o'i da za ka yi nuna tsoronka ga Allah subhanahu ta'ala, da kwaɗayinka zuwa gare subhanahu ta'ala, wannan shi ne abin da kake bukatar sai a ilmantar da kai a gaya maka an gane قال حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث بسند يزوى أنس بن مالك الله يقارى سيدا دقى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي أقيموا الركوع والسجود tsayar da ruku'u da sujada ma'ana ku cika ruku'u da sujada kada da ka ce Allahu akbar ka tafi ruku'u kuma ka ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu ka dago a in kai ruku'u kai ruku'u hatta tatma'inna raki'a har sai ka nutsu kana mai ruku'u su ake in kai ruku'u sai bayan kai ruku'u sannan zaka fara tasbihin da yake ba kawai kana ce Allahu akbar kuma sai a sai tasbihi ba sai ka yi rukun ka ka tabbatar cewa yanzu bayan ka ya miƙe ka nutsu cewa yanzu ka yi rukun to sannan za ka fara ƙirga tasbihi ko ba da ka ajiye na farko ka ɗauki na biyu ba a sai ka ba da ɗan sifir subhanallah subhanar rabbi al'azim subhana rabbiyal azim kai wannan guda ukun yi kuka yi guda biyar subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim gara kai uku kwarara akan kai guda biyar ko bakwai waɗanda suke da wannan sauri to irin waɗannan abubuwan su ne sirrin da yake cikin sallah wanda ya kamata mutane su ringa fahimta haka ne idan ka yi sujada sai ka nutsu ka yi sujada ba kana ajiye goshinka subhanar azim subhanar a'a sai ka yi sujadar tukun goshinka da tare da hanci tafukan hannayenka da gwiwoyinka da sudurul kadamain naka abin nan kirjin kafafunka sai sun yi sujada 'yan yatsun sun kalli alƙibla ka kafu sannan za ka fara kirga tasbihi subhana rabbi al'ala a'la subhana rabbiyal a'la to kuma karka manta ce aje ka kai addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da mai sal mutun yafi kusa zuwa ga ubangijinsa lokacin da yake sujada da aka sai ce ku yawaita fadayinku zuwa ga Allah subhanahu wataala ma'ana ku yawaita roƙon Allah ku yawaita addu'a kuma na daga cikin hikima sai aka baka ruku'u guda a sujada sujada guda biyu saboda an san kana da bukatu da yawa to ka faɗi wani sashen bukatun a nan ka faɗi sashen bukatun a nan kuma raka'a guda abin nan za ka yi raka'a fiye da ɗaya za ka samu sujada guda hudu in ta kai raka uku ka samu sujada shida in ta kai raka hudu ka samu sujada takwas duk stress ne aka baka saboda ka yi addu'a abin da ka manta na addu'a ba ka yi a cikin sujada ba sai aka baka ƙarshen sallah gabanin ka fita daga sallar kai kokari ka addu'ar to kuma ka fita daga cikin sallah din ba hana ka ba a magana mafi inganci a bayan sallar ma wani abin da ka manta baka roki Allah baka roke shi Gaya wa Allah ya ubangiji ga wata bukata ta da ban gaya maka ba a cikin sallah duk me dama ce ake ba to idan baka irin wannan tsarin ba yaushe kai tasbih yaushe kai addu'a da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqimu ku tsayar ma'ana ku cika ku cika ruku'u da sujada yace fa wallahi da ina yi muku rantsuwa da Allah inni la'arakum min ba'di ina kallon ku ina ganin ku ta bayana wa rubbama qala ma manzo Allah yace min ba'di zahri ta bayan bayana idza raka'tum wa sajadtum in kun yi ruku kun yi sujada ma'ana ina gane inda kuke ruku ina gane inda kuke yin sujada yanzu abin da zai baka mamaki waɗannan da manzo Allah yace yana kallon su fa ta bayansa tare da shi suke yin sallah to yanzu gaggawar me mamu yake yi ina bin liman a sallah ina za shi duk inda ya kai da sauri dai ba zai fita daga sallah ya tabbata sai liman ya ne ya gama sai ya sallame shi to ina za ka gaggawar me kake saurin me kake yi to da haka idan mutum ya mayar da ibada al'ada to ba zai ji daɗin ibada ba ai eh, kamar da ita al'ada matsayin sabo ka saba ta yadda ba za ka yi rabuwa da ita ba amma ka ɗauka ka sani cewa ta sha gaban al'ada a wajen muhimmanci saboda al'ada wata tana iya kai ka aljanna wata ba tana iya kai ka wuta a abin nan al'ada ba ta da alaƙa kai ka aljanna ko kai ka wuta amma ibada ita ke da alaƙa ga kai ka aljanna ko kai ka wuta samun lada ko rashin samun lada da haka ne har abin da kake ganin al'ada ne kana iya juyar da shi ya zama ibada ma'ana cin abinci ya al'ada ne akwai wanda baya cin abinci ba wani wanda baya cin abinci duk wata halitta tana cin abinci to kenan cin abinci al'ada ce ta kowa to amma za ka iya juyar da wannan al'ada ta zama mai ibada in ka zo za ka ci abincin ka bi tsarin da musulunci ya tsara maka na cin abinci ai mun ga yadda manzo Allah yake koya sabon sai da za su ci abinci to kai wannan ba wai za a baka lada bane dan kai al'adar cin abinci a za a baka ladan dan ka bi manzan Allah ka kwaikwayi manzan Allah guidelines da ya bayar koyarwa da ibayar ta cin abinci ka bi ta, sai a baka lada akan wannan ta zama maka ibada to haka baccinka haka tafiyarka haka nomanka haka kasuwarka haka kazanka komai naka ka mayar da shi addini na al'ada din sai ya to ka samu lada a rubuta maka lada an fahimta to da haka waɗannan da manzo Allah yake gaya musu yanzu kai wane yanzu har yanzu ka kasa iya sallah yanzu da za ka gaya wani sai ga makare na shi yanzu tun da ake sallah wani ma sai ce tun kan a haife ka nake sallah a yana yi ko aka ce mutane ku gyara sallah sai a cikin ka ji yaran nan tun kan a haife su muke sallah mai sun ce mu ya sallah Abdullahi dan maso da ya ga wani mutum yana sallah in gyara masa sai ce kai ku tun shekara nawa kake wannan sallar yace shekara 20 na wannan sallar yace ne maka rantsuwa da Allah shekara 20 baka sujada ba ko ɗaya ga Allah kuma kullun yana yi yayi azhar yayi la'asar yayi magriba yayi isha'i asuba yanzu haka ma hadda nawafil nafil filu ita na rantse maka da Allah shekara ashirin ko su jada ɗaya maka ga Allah to yanzu da abdullahi dan maso zai taso ya gani yanzu abin wani yake da shekara tamanin yana sallah sai ce na rantse da Allah shekara tamanin maka ko su jada ɗaya maka ga Allah an fahimta to ai ba waɗannan kawai ba a cikin sahabban annabi ma an samu waɗanda suka irin haka hadisin da manzo Allah su sallam ya koye sallah filla filla aina hadisin mutumin asali ya bai iya sallah ba ne ya zo yi manzo Allah sallama na bai ce je kaka sake sallah don baka yi sallah ba yanzu mai adawarsa mai zai je yana cewa ya yi ba sallah ita ya yi ba amma sai annabi ya ce da shi ne ko ma ka yi sallah don baka yi sallah ba da aka yi karo uku ya ya rasulallah wallahi la uhsinu ghayraha fa allimni wallahi bai yi wata sallah ban ba wannan ba da ka koya mu ba bai manzo Allah yake sallah ba to da haka annabi yake cewa da su wallahi ku cika ruku'u da sujada ina ganin ku ta baya to wani zaka ga idan yazo zai ruku'u ma sai ka ga wani daddagen kuciya ko daga bodi bodi kamar irin eh, tifa za ta zubar da kasa ɗin nan ka ga maimakon ita fi ruku'un sosai sai ka ga wani tsaya ya coga hannu haka akan gwiwa Allah Allah yake liman ita sami Allah kawai gashin shi kuma tunuma ya tsaye na tare cewa ba zai riga limamin fita daga cikin sallar to da haka annabi sai ya gaya musu ina ganin ku ta bayana ku cika ruku'u ku cika sujada قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني abi ha حول sanad. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد كلاهما عن قتادة عن أنس أن نبي صلى الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث بسند قدابي سند أبو قسان المسمعي دنا محمد بن المثنى dukkanin su sun samu hadisin da zuwa katada shi kuma daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a timmin ruku'a wasu sujuda ku cika ruku'u da sujada shine ma'anan wancan da ya wuce da a kimin ruku'a wasu sujud fa wallahi inni la arakum min ba'di zahri dan ne muku rantsuwa da Allah ne ina ganin ku ta bayan bayana idza ma raka'atum idan kun yi ruku'u wa idza ma sajadtum haka ne kun yi sujada وفي حديث سعيد إذا ركعتم وإذا سجدتم حديث سعيد wannan na sanadin Muhammad ibn al-Musanna kenan shi ite idza rak'atum wa idza sajadtum maimakon waccan idza ma rak'atum wa idza ma sajadtum to ita ma din za'ida ce an gani laraba suna fadanta amma ba ta da wani mahalli a iradi an gani. to da haka ainihin wato lallai ilalla mutane su koyi ake yin sallah kuma su yi kokari su ringa wato bibiyar liman babu nahi an sabiqil imam bi ruku'in aw sujudin wa nahwihima babi da zai bayanin hani ga birar rigayar liman da ruku ko da sujada ko abin da yayi kama da su kar ka riga limamin ka yin wani aiki ka bari sai bayan yayi sannan kai قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر واللفظ لأبي بكر قال ابن حجر أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس قال وأن حديث سندي زوى أنس بن مالك الله يقارى مسيد دائتي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وترانا من زعل الله صلى الله عليه وسلم يا إيمان صلى falamma akbala alai na bi waje, bayan manzan Allah sun sallam ya gama sallarsa sai i fuskanto gare mu da fuskarsa ma'ana iwayo i fuskance mu faƙala sai ce ayyuhan nas ya ku mutane inni imamukum lallai ni ne Limamun? fala tasbiquni bin ruku'i wala bis sujud da aka kakkurgaye ni da ruku'u kada ku rikaye ni da sujada wala bil qiyam hakanan karku rigaye ni da miƙewa wala bil insiraf hakanan karku rigaye ni da juyawa ma'ana fita daga cikin sallah fa inni arakum amami wa min khalfi ina ganin ku ta gabana da bayana thumma qala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da wanda ran muhammadu yake hannunsa shine Allah subhanahu wataala laura aitun mara aitu da a ce kun ga abin da na gani lauda hiktum kalilan wallahi da kun yi kuka ɗan kaɗa mai dariya 'yar kaɗan wala bakaitum kuma wallahi da kun yi kuka da yawa ma'ana da kun ga abin da nake gani ko kun san abin da na sani da dariyarku ta yi karanci da kukanku yayi yawa kalu wa ma ya rasulullah suka ce me ka gani ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ra'aytu jannata wan nar naga aljanna kuma naga wuta da haka wata riwaya sai yace falam aral yawma manzaran afza'a kal yawm yace tunda nake ban taba ganin abin da yake na tayar da hankali irin yau ba saboda me a nuna mutum wuta wuta fa to kwallon duniya kaga gobara ai ka san kaga tashin hankali to ballanta na wutar lahira to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ihana hana ma'ana rigayar liman da ruku'u rigayar liman da sujada rigayar liman da sallama sukan sa mutum ya shiga wuta kamar yadda hakuri a shi a kowace gaba ta sallah kan sa mutum ya samu shiga aljanna Allah ya datar da mu an gane ku yace laura aitun ma ra'aitu da kun ga ai kun ga laudin harfin kina'in ne limkina an gani la yalzamu min wujudihi alwujud walakin yalzamu min adamihi aladam lafazin law a harshen larabci lafazi ne da yake nuna rashin samuwar wani abu saboda rashin samuwar wannan din kuma samuwarsa bai lazimta a samu abu da yake biyo bayansa amma kuma ba za a samu abin da yake biyo bayansa ba har sai an same shi misali ba wanda zai shiga aljanna sai yi imani an gani ba wanda zai shiga aljanna sai yi imani amma ba lalle ne kuma mutum ya imani sai ya shiga aljanna ba sai Allah ya ga dama an gani da aka ka mutum ya iya yin imani ya je lahira kuma bai shiga aljanna ba saboda me yace da yawa bangiji ai nayi imani sai Allah ce na baka ci na baka sha na baka sutura na baka zaman lafiya na baka kuɗi na baka iyali kai kaza ka more a duniya shikenan an gama duk abin da kai na imanin ai bai kai ma abin da aka yi maka ba ka iya biya gaji an baka gagani wani zai iya daukar ka kai da abin da ka mallaka ya bayar don shi ya samu ido guda ɗaya da zai gani amma ba zai samu a sha maka ni'ima to sai dai yin imanin kuma ita ce hanya ɗaya-ɗaya ta shiga aljanna to kenan sa rai ne amma idan mutum ya abin nan to ana kyautata zata insha Allah zai shiga aljanna Allah ka saka mu aljanna قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير ها حول سند قال وحدثنا ابن نمير ويساق بن إبراهيم عن ابن فضيل جميعا عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وأن حديث شماد سند أنس بن مالك الله يقارى مسيدا دقى النبي صلى الله عليه وسلم دونا حديث ديقى باتا وليس في حديث جرير amma a hadisin jarir wanda ya ainihin ibn kutaiba dan sai da ruwaita daga wurinsa babu wala bil insiraf mai zanzala bai ce kar kuma ku riga ni fita daga sallah ba قال حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا أحمد بن زيد عن محمد بن زياد قال حدثنا أبو هريرة قال قال محمد صلى الله عليه وسلم وأن حديث دسنة ديزوا أبو هريرة الله يقارى مسا يدائتي محمد صلى الله عليه وسلم ياتي أما يخشى الذي يرفع راسه قبل الإمام yanzu wanda ke ɗago kansa gabanin limaminsa baya jin tsoron an yi hawila Allah ra'asahu ra'asa himar Allah in mayar da kansa kai irin na jaki saboda ya yi ɗabi'a irin ta jakai ai rashin hankali ta ce ɗabi'ar jaki da kuma wauta to wanda zai riga limaminsa dagowa daga ruku'u ko sujada ai ya yi ɗabi'a irin ta jakai to baya jin tsoron kar Allah ya mayar da shi jakin ya mayar da kansa kansa irin na jaki قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث شما دسنديزو أبي هريرة الله يقارى مسا يدى يتي manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ya amanu allazi yarfa'u ra'sahu fi salati qabla al-imam an yuhawwila Allah suratahu fi surati himar yanzu dayanku ya amince wanda yake dagowa da kansa gabanin limaminsa a cikin sallarsa ya jin tsoron nan da yace ma ya amanu manansa ma ya khafu an gani wato adzab ne wato bai jin tsoron amma sai zo da ma'anin ya lamunce kamar matsin ta zama ta tambaya ce ma ya amanu ɗayanku bai lamuncewa cewa Allah an yi hauwila Allah surata fi surat himar Allah in mayar da surarsa a cikin surar jaki saboda yana ɗago kansa gabanin limaminsa a cikin sallah an gane ku to sai zamanto ma din ta yi aiki kenan ko kuma ma ya amanu ai a ya amanun nan, an gane yanzu ɗayanku ya lamince ya samu tabbas ma'ana baya jin tsoro kamar wancan hadisin da ya gabata Allah subhanahu wata'ala ya juyar da kansa kan jaki قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي وعبد الرحمن بن الربيع بن مسلم جميعا عن الربيع بن مسلم ها أول السند قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة حول السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة كلهم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وأن سندي ده مال إمام مسلم يكاو hadisin abdurrahman dan sallam aljumahi da hadisin ko sanadin ubaidullah dan mu'az da sanadin abubakar ibn abi wanda gaba ɗayan sun ruwaita hadisin daga muhammad dan ziyad daga abi huraira Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam bi hada da wannan hadisin da ya gabata gaira anna fi hadisin rabi' bin muslim sai dai a hadisin an rabi dan muslim wato wancan sanadi na farko kenan sanadin abdurrahman dan sallamin al-jumahi yace an ja'ala Allah wajahu wajah himar maimakon an hawila Allah suratahu surata himar wato Allah ya sanya fuskar ta zama fuskar jaki maimakon da yace juyar da surar ta koma surar jaki an gane ku to wannan shi ma dai ina hani ne mutane su daina rigayar limamin su da ruku'u ko da sujada ko da sallama ko da dagowa ko abin da ya kama da haka nan duk aikin da ake buƙatar sai liman ya yi sannan ka yi a matsayinka na mamu to ka bari sai ya da haka muka ga anas bin malik Allah ya kara masa yadda sai ce in muna sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi ruku'u la yanhani ahaduna zarahu hatta yasma inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raki'a idan manzo Allah ya ruku'u yace Allahu akbar ya tafi ruku'u yace babu wani ɗaya daga cikin mu da zai lankwasa bayansa ya tafi ruku'u har sai shi manzon Allah ya nutsa a cikin ruku'u wa idza sajada idan kuma manzon Allah ya sujada la yasjudu ahaduna hatta yasma inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sajida ba wani ɗaya da zai sujada daga cikinmu har sai manzo Allah su sallam ya nutsi yana mai sujada wato duk suna tsaye-tsaye sai shi ya ajiye goshinsa a ƙasa ya sun tabbata ya sujada sannan su tafi su yi sujada haka ake buƙatar a sallah amma yau wani limamin ma kafin kai ka sauka shi ya ne ya dago da aka gashi nan da limaman da mamu kowa ina bukatar garan bawal a cikin sallah dan space da ake so a samu mutane su ringa yin addu'a a cikin sujada ba a samu haka a cikin ruku'u don da ake so mutane su ringa girmama Allah su yi bambadanci su kai abin nan su yi sharar fage su yi shimfiɗa saboda bukatun da za su gaya wa Allah a sujada ba ba su dama ba ma su yi da kuma yanzu wai abin da mutane suke so kenan waya ko waɗansu masallatai sunansu masallacin tijo ko wai nan da nan aji a buga ta gama ai akwai son zuciya da alwala da idar da sallah raka hudu da aminci biyar an yi an gama ai akwai son zuciya ce wannan sallar inda kai ake wa shi wanda yi wannan din da shi ake wa bai karɓa. to me yasa mutane suke karbar abu a haƙƙin Allah abinda su ba za su karba ba a haƙƙin su irin waɗannan ba haka ya kamata a ringa auna su to za su kai tunanin mutane kuma za su ringa sa suna gyara ibada tsakanin su da Allah ina roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa kyawawa da sa na ɗaukaka ya yi mana gamdakatar ya datar da mu ya dora makan daidai ya karbi ibadunmu ya yafe kurakuranmu ya yi mana jagoranci Allah subhanahu wataala ya ba mai kyau a duniya ya ba mai kyau a duniya a lahira ya zare ma azabar wuta wa sallallahu wa sallim mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك وسلم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته